fa yau fa ga skeleton yau fa a gona fa wallahi ga ma gaba gida za ku gan nan area gaba gida dan na zan tatturo shi ne sanan gare da za a yi nume shi da garma ta wallahi kai baba doka gona bu kai wa mayu Allah ne ce Allah ne ba ma doka rogon mu mu ce wa mayu Allah ne a ce Allah ne kai ba ba su mana sautin nan gaba daya fani nake ji mana gaji ba gaba daya ba gaba daya wallahi yau ina na nan ba zan je gida ba sai an jima can zan tafi gida ban gane ba ina jin dan motsi motsi kwala shi ne ko amma ko ko ku o gwi biya ko eh, kuma ba <laughs> Mwen yon an kou diye. E, mwen